'yan bindiga suka shigo hmm. yankin gaba ɗaya suka kwashe shanayen da ke wuraren nan shanayen suka tsara sun kai sun kusan dubu ɗaya gala da cikuba to dama akwai an sa 'yan sanda daga can suka taro su kenan to a nan suka eh, yi an gama da 'yan sanda a wuraren ƙasan cikuba ɗin hmm. dan suka harbi 'yan sanda sun kashe mobile police guda ɗaya suka same shi a kai ɗaya yanzu sun ji mushi ciwo to ɗan sanda guda biyu amma sun samu sun tsere ba sa ba a same su ba. shi ma dai shugaban karamar hukumar ta shiruru wanda a halin yanzu yake cikin wani takun saƙa da kansilolinsa honorable suleiman cikuba ga abin da yake cewa akan wannan al'amari. Eh, waiting to ji yadda da tun da problem na network can ci nan dai sun kira da da suna daji wanda suke daji cewa ina jin kuma kukan bindigogi a lokacin da suke canjin faya da su mobile police da vigilante hmm. da su barayi din hmm. amma har yanzu muna jira mu ji full detail amma mun samu bayanin kamar sun kashe ma dan sanda guda akwai labarin haka har da magana waya an ji ma mobile police guda daya a can karamar hukumar rafe ma maharan sun kai irin wannan harin a garin Rigo da almurin ranar talata nan kamar yadda wani mazaunin yankin ya yi ƙarin bayani. Yanzu haka a rubo suna nan yanzu haka maganan gada muke sun kori mutane yanzu haka sun kama mutane a rubo a garin rubo sun wuce da mutanen yanzu haka. Mutum nawa kenan? Sun kai biyar. A lokacin da na tuntuɓi kakakin 'yan sandan jihar Niger Wasiu Abiodun akan wannan hare-hare ya ce in bashi lokaci zai waiwaye ni idan ya kammala bincike. Kuma har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto babu wani bayani. amma a wani taron manema labarai a ranar litinin nan, gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce suna ƙoƙarin fatattakar 'yan bindigar da suka addabi jihar Niger. Muna da miyagu da yawa wanda ba son zaman lafiya ba tare da dogon bayani ba abin da dace mu yi ba za mu yi gaddama ba za mu yi abu za mu yi shi muna nan kuma muna kan yi. Fata dai Allah ya kawo sauƙin wannan al'amari ta yadda al'umma za su samu sukuni. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.